لابن قاسم لابن القاسم رحمه الله تعالى ما Malik مالك menene maganan maliku fil rajuli yaqulu ana ahujju bi fulani ila baitillahi ni zan hajjantar da wani zuwa ga ɗakin Allah in fa'altu kaza wa kaza wa hanisa Hmm? misalin a ce mutum ya ce ce na yi wa Allah alkawali idan na sake karya sai na ɗauki baban kamar na yi hajji da shi kai ga uba talibu wani ba talubu yan hmm? iya ɗaukan shi inda ka ce a hujju bihi ka ga ɗaukar shi za a yi shi sai ko gashi na na sake karyar to ya ina mafuta to shi ne za a faɗi mafutan domin irin waɗannan ayyuka irin su ne ake wannan mutum zai zama ya bari mutum na da wata mata da yake so yana kashe mata kuɗi in ta ce a eh da eh, in ta ce a a a kamar laila a wurin majanunu laila da shi kuwa in ya ƙara cin naman mutane ya sake ta ba zai sake ta ba ya sake ta ya Allah shi sakin zai sako duran da ya kara cin naman mutane yana sani kaga Allah bai kawo wanda bai san mantawa waye, ana gafara wa wannan malam da an daina giban nan ai ba wai kowa ne zai saki ba dama wani mata ta ishi shi ke nan kuwa ka ce kaza ya samu ya sai fake da wannan kawai kore ka ba abin da wannan sai an duba mutum wacce yake so abin da yake son shi Hmm? me za a ce ka ce na kara ƙarya na haramtawa zuwa kinkinon wata guda sama yana sai da yana zuwa idan sun ka ce abdul salam a kare kare lahiya lahiya ku sama yana sai baccin sa da sahi ije ta ba don na riga na rantsai ba da na je na riga na rantsai ai malam wayo ma ya san na mutanenmu kullum in aka ce da doka sai sun aka fasa abin da ba gani ba har yanzu aka samu duwayen bature aka kawo kwamfutocin nan aka kawo wane ne tun nan ga mai gami amma haka ya zama ne sannan nan ya kwance kudin kai ba ya zora ya su kwace kana tiya wayo kudi na wayo kudi na ka rode kabuka, kabuka ka buga ka buga ne ke kai ana tiban nan kudi fito da account kuɗin azumi shi kaga dan ana haifi Allah maganin sa yadda Allah bin keke da keke keke da keke ma zai maka wayo amma da sauki ya wannan abu a daji ya tsaga jakar yana ta kwafa sai kana kwanta a jika ga horogo da na sun kwashe a waye gari ai kara kali ba rana kamar da watan taron kashi nan ta biyu wannan hmm? makaɗi ya sauta da rilun lilala cewa Allah ne kaɗai maganin ɗan adam ba abin da zai da mutum a duniya sai ɗan ya sai Allah A rawane kai rawa ne kai to in kai masa ranar sa dama sai ba za ka je ka nemo ba sai dai ne a je ka ɗauka kawai a dafe masa damansa Haka hmm? yin ka shafi an kama yin ba kama shi ba shi ke. Ai kaga ba za ce ka kwashe kuɗi ba ce iya eh, kwashe kuɗi ba yankin ma sai an bincika. aka duba aka duba aka tabbatar wannan dole da ɗan samun mai kana ai kila ana zama ma ce wannan ta'aziri ta wata ai masa ta'aziri ko bai da iyaka kawai malaman su zauna wannan ya duba wannan ya duba ta bindige shi ba wannan ta'aziri ne ya fara daga bulala goma zuwa rakaiwa ai duk inda ka bullo shari'a na ganin ka kuma in yi hukunta maka sai ka jigila can ne ba doka gare su idan neman gwanin barista ya zo ya buga ya buga ya fi karkar kafin ba su suka ce mutum ne ba matarsa ta masa tsaya ya daddafa sai sa ta sai kai wa wanta sai ga wancan abubuwan nan mutum da ba musulunci ake ba alihin gwamna ce ya sha a rada mutumin na fiye mutu ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya shiga ya fita mana aka yi shekaru da shekaru ana kallon shirin ne a karshe ko mace ce ma ne wata da ainihin sanzan jagorar cikin ran ta yi da ba ta kisan da ba a yi ba kenan malam tsarin banza sai kafirci kuma mutane shi suke so a filin a kawon wata labarai ma ake faɗin wannan magana amma dai ka ɗaji maganin a baki na wanda ya suna an yi an yi sau da kanan su idan mutum yake shi dai lillahi alayya an ahujja bi fulanin in kadzabtu ko in in kadzabtu shakhsan har na cina man mutum idan mutanen duniya na sani mun manta ba ban shagala ba to alƙawarin Allah sai na kai wani aiki mace yanzu ya za a yi shi ne sai mu ji jawabin qala qala malikun Da qala rajulu ana ahamilu fulana ila baitillahi aini ara an yin yi eh? misali na ce yin nagwa misali na ce ani za ka ɗauki allaji sa'idu zuwa ɗakin allah ya ce me kake nufi me kake nufi za ka ɗauki shi kana nufin ka sun koya ka ɗauke shi a bayan ko kana nufin ka ɗauke shi ka kai shi ɗakin Allah da kuɗin ka ko yau haje tare ko kana nufin akan abun hawa za ka kai shi ka gane miliyan mutum ka gane yi na ko haka fahim in kana ainihin arada ta abu nafsihi in an duba yana son azabtar da ransa ne wa hamlihi ala unubtihi ina nufin zan ɗauke shi a فإني أرى أن يهج ماشيا ya yayi hajji a ƙasa tun da wannan magana an ta lura an yi wahalar da kafa don haka nan yake sai ya ɗauke shi domin ɗaukan mutumin da yake ka nauyi yau da ce abdullahi ma ka ce za ka ɗauka ɗaya da zan sauki ko sai ka haɗa guda biyu da ƙani kada guda biyu ta sa ɗaya nan ka sa ɗaya ga ka don ka wahalar da kanka amma fa an ka ya ka zubar da ruwa kuma zai ta kula mu muka tsere zan zo sake ɗauka ku daga wuri. amma da kuran ka wahalar da kanka ta kalle biya ne kaka ka ji alƙawarin Allah in na sake kin naman mutane sai na yaka idan na sake karya sai na kai shi a abun nan sai to da aka fuskanta a zaftar da kanka manufanka in ka tsanci ka ido ka je aikin hajji da shi za ka wahala to bari ka wahalar da kanka sakamakon ƙarya ka suka sakamakon ƙarya da kai ko kuma wannan ta ce eh to yanzu abun da za a duba a wannan Ta ce to wahalar da kai yake nufi a ce eh, ya tafi hajji a ƙasa. Hmm. Eh? ya aikata yi eh, ba zai ba sai ya aikata kamanya eh. aka eh, abu ya ke aka ke sai ya karya ba zai yawa ka ba yanzu abdullahi da zai shige oh, oh, oh. ko Eh, shi shi na kace maka ai tafiya ce ba aikin hajji ba abdullahi bai iya kai ka kwata hmm? ai ba zai iya ne ba aka gani shi ne shirin tambayin ba wai magana zai iya ba zai iya ba zai ke zai ke yi ba amma yana nufin wahalar da kansa ai ba zai ce zai dauki wannan ba ko mai jan mai koren kancan shi ne aka ce in bai iya ba kuma gashi yayi yi ƙaryar shi ne aka ce ita ne hajji ya kafa ba dai wana ne ba zai sha walan haka ko shi ne ayi an biya bukata shi ga ya warware ran tsofa ya gama ya cika shi ne zaki dama zai ke duk yayin da na yi tunda ba yana sai dana ƙarya ba kaga ya je aikin hajji a ya ce wahala ko to shi kenan in ya sake ke in na sake ma haka me ake nema a wajen gide na kariya. ko kuma me ike so kimma ba ya na kariya ba hmm? to saboda takanan ka ga yanzu da karya ya ci alama to gobe ma zai sake yi da isa ake dukan yaro ba don kai tsara ba zannan me baka je makaranta ba ba aiki na ce maka ba aiki ka je makaranta ba magana abin nan ka ba ne shi saboda mai kaza ne shi hmm? saboda gobe ne tun da an riga inda makarantar ta rushe ko ta mutu ta zama yin da dukan shi ma sai dai ko za ka da tsaye dai saboda wasu makaranta duk wanda ka ji an doke shi ne wani abu yake yi ake so ka iya hana yansa sai a azabta da shi to kai kafi karfin dukan to tun da kuka fi ƙarfin duka ba wanda zai doke ka mm, kuma ba ka yi abin dukan ba wani ba zai abin na sai ka ɗauka sai ka ce to bari ka zafi da kanka na sake karya zan kai ka taka ba ka ga ladabin da zai kai don ka in sake karya sai ka sake ba sai sake ba ka ji dukan ba ka gane yauwa manufa ne ake da ita ana so ne a daina karya yana saba alkawali ita wannan rai da kake tare da ita algunguma ce masharar a'ada a duhu ka nasu kallari da na jama'a makiyin da ya fi a duniya ka baki ɗayarta ranka to saboda yanzu yaya za a yi sai ka wahalar da ita tunda idan ka je innan a ƙafa irin ta sha wahala ita ta azabta jiki ya azabta ta dalilin daren gaba ta suka wahala ka ga gobe ita ce haka dama ai abu na yi za a kafi to idan misali mutum ya sauka ya tuba asali abin da ake neman mutum ina son ya gyaru hanyar tuban tubansa da ɗaya kuma kai suna ba isa in kai suna toshe bakin da ka yi Yan hamma ta tsaho har a hankorin ka za to idan ka fara fita ba za ba su haɗu ba ka yi ƙoƙari ka rufe ba za su haɗu ba to to shi zo da bakin ka ba ba ka ba zai hana komai ya fita fitan abin shi ne hadari saboda haka nan idan me yake da suna mutum yana sai bar abu to tuba daga tuba sai ka gani abun ya ƙi dawowa in ka tuba sai ka koma in ka tuba ta nan sai ka koma ya ce to na gano ciwo na murar ƙaba ne babu sai ka zama ka an na ka tarahu ka an na ka tarahu ka fashe sai ga shi ka fashe ka san ciwon ka nan rashin tsoron Allah rashin muraƙaba to yanzu ka zauna ka mai da kanka ka annaka tarahu kana nan ka annaka tarahu ɗin ko sai ka tabarwa ko ka fashi to yanzu abin da za ka yi ka kirka yanzu a ƙaryan nan gaba kake ce ko baya shi gaba ta ce ko raguwa ta ce to kana kirgawa duk abin da baka kirga kaman babu komai ne wayo ne mutum yadda ka san an ce ka a kirga wayo ne idan za a ba da sadaka ba a kirga a rufa ido wai zai ya tasaddaku bi yaminihi wala ta'lamu shimalahu kariya yake kazzab kalimatu haƙƙin yurad bil batil zo da shi a sarari to shi kana sai ka dinga kinka na yi karya ka ba na yi karya ka ba a wancan satin karya ta ka ba a wannan satin na samu ta yi kafa to za ka iya gyarawa amma sai ka samu wannan satin ta karu wancan ta karu a to wannan zai da hukunci sai mu ba dole ka ladabtar da ran ba ka ga umaru ba Allah ya ji kansa eh, sallar la'asar ya rasa ya sadaukar da gona sai mu'aqaba ne to kai ma sai ka nemi abin da za ka yi wa kanka mu'aqabar da shi za a bakar yau za a daina saba alkawali kai kasancewa da ke damun ka shin nama mutane ifi yawan a tare da kai ko ya ce ke damun ka da kake wa mutane ko ka saba alkawali ne da kake wa abin da ya me za ka dai duba abin da idanun ka sai da za ka yi kawo da so sai ka fara yau kanka hukuma laifi goma kai wa kanka hukuma goma haka ba wani ya kafa wa yayi azumi ne na ladabi yi. Allah ba ka amsa kuma kana bani wani abu kai kana son a sake ba na sake ba zai ka yi ka mutu dama na san ka mutu na yi akwai wanda ya dubi abin da me ya kalli menene tambaya ya yi shi a yi duba ce wai su tsandan me yasa ba ya masa fulasta ba ya ce san ku? ya ce su tsandan me yasa ba ya masa fulasta ba ya ce a a a a da kansu malaya ne ba ka da sanin shi tare da kai ai ba bilki da ne ba shi a abamu da bikiloli ne kudin jiki na ce to gane na ba ne su muke zan bulan kace ba ɗaya a cikin kace me yasa ba to ka shiga wanda ba ruwan ka yake to alƙawarin Allah sai azumin shekara ku kullum kaddara da zaka yadda zaka fita ko ke kaddarawa ya za a samu muku mafuta cikin nan ku ci gaba da sabon ku a'a ka nemi da kuke ga ka ku je ku gaya musu amma ba sau da kanan wata biyu na tsaye na wata biyu a yi azumin kuma ana zuwa gona in kwalfa ce ma to sai ka tana warkewa ka jira ka warke ka zo ka yi azumi ka ga a rayuwa ka kasa mata kurwa za ka bar wannan laifin ba za ka nemo kanka yadda za ka fita ba يقول مؤدلات وطا شين كاين كاين القولين yi أظن wata biyu saboda uh, abin ba za ka sake lattin dawa daga makaranta ba ba mu san ciwon shi sannan sai ka kara kwana daya awa ɗaya in ka kara, to shi ke nan kafa ba ta ce sai ka azumin kwana wata biyu shi ke nan sai ka zo kan azumin balasa ka taso za ka iya awa ɗaya baka ci abinci ba to sai ka kawo ta wannan zaga ma makusa amma ka kaddara an bai same ka ba a rike ka. mu makarantar mu da'ul mu'addala addala hatta ta ha yi isa ga yan damfara ba su iya zama makarantar maliki duk mayaudari zai shiga ba addinin ke nufi ba yanzu nan za ka gano shi matsalan ka bata ta ta ɗauki alƙawarin zan ma ga yadda za ka kauta amma ba ka kai za ka shirya min mafutan ba ta ta kai ka jula amsar da zan baka da haka da yake ce to wannan dai muna magana sabuwa an duba ka mafita ta zo amma kun bata ta bata saboda za a nemi niyyar me niyyarka kana son ka wahalar da kanka ne yasa kace za ka dauki wani yake to shi kenan ba komai ba sai ka dauke shi ba niyyarka ga wahala eh to ka ta kafa da je ka dawo sauran ka ce kasan kurin biyo zan yi ana yaki a ah, za ka fita akwai an fashi haka za ka fita in ka rabo ka kai babu rabo su kashe ka hanya ka fita kawai da rabo ka kai in babu rabo ka mutu hanya daga sila, na ka ji labari ai wani ya mutu aure kaza na mun dage sun cinye wani aure kaza dan kashe sun rasa wani mutum amma ana ganin wani ne ga wasu shi menene an yi kaza ce to shi kenan kaga wani ya fake a tsakanin ku kai ku daina tunani in an kawo doka ku ba yadda za ku sauke ta kike son yan kwamfuta in yahu a kashe musu ko to shi kaɗan yahu ne kuma hunka ya rasa inda zai aiki sai a dokan Allah wala sha'a alaihi fil rajuli eh, ko mai yake da suna an ya hujja mashiyan wa wala sha'a alaihi fil rajuli wala yahujjuhu saboda kana ba komai a kansa a wannan mutumin da bai kai shi aikin haji ba kun da dama target ɗinsa manufansa a wannan ya wahalar da kansa to ba sai ya kai shi a ƙasa ba ya ɗauki shi ba babu komai a kansa yanzu wa illam yanwi to idan bai yi yanwi dalika bai nufin wannan ba fal ya hujja rasiban ba wahala ya nufi ba sai aikin hajji akan abun hawa wal ya hujja bar ma'ahu kaga sai biya wa kansa kuɗin hajji biya wa kansa kuɗin wannan mutum sai je ya hajji da shi kaga ya hajjantar da shi a kalamu wani sai dai wani burkuta ko ka burkuta wannan ka burkuta wa kanka wala hada alaihi fa in habar rajul kuma duk tambayoyi masu rai ai babu so saboda babu ruhi a dini babu ruhi a zuciyar ko tambaya mai ma'ana ba a samun ta misali an ce masa mutumin kana ya kaje ka same shi ke shi ba za ki ba ko umra ka shi ba za ki amma yanzu nan kaje ka same shi na yi alwashi in na sake kariya sai na kai ka umra sai garka ka ke baka ka zo ka same ni kai min rai za mu je umra na yi alkawali in na sake kariya sai na kai ka umra so gashi na yi kariyan zo mu tafi ba zan yi ba Allah ya dai ka mutu ban ruwa ni ne zan tashin tabi maka umra in bar wannan umran ka shirya ba in ma ka sake na fara gaya maka maganganu shi ka ne dai wannan karatun kake jin bakin ciki ita kake so a bari ka je kai wannan alwashi to ba za ni ba ka kasan ko ka je ne wa ka kai sun zai za a yi shi ne ake neman hanyar da za a yi ka zo ka samu mutum amma in ka tare ka ce za ka je da malam wuri sai ya rage ko malam wuri ko eh haka yi mata biya zafi wai ai jai ba sai muka samu mayan kudin ka muka rike ba muka hana ka zo ta kullum ba sai ka je na jiya to ba za ka je ba ba mu yadda ba in ka cinye kudin mu kuma ba ba za mu yadda ba sai dai irin wannan ya faru ita ta yi amma ni kan ban zuwa fa in abar rajulu in mutumin yake an ya hujja fala shi alaihi fir rajuli ba komai a kansa a mutum a mutumin wal ya hujja huwa rakiba shi zo ya tafi aikin hajjin sa aka wanda mutumin Allah ya gani ya ji zuwa wanda ya ki zuwa misali ni da na ki zuwa ta gani ya ce ni zai kai yau na ce ba zan da ba shi na aka ce ita fi ije je wa hajji babu komai a kafa saboda ban je ba talabun al wa qawluhu ana a ahujju bi fulani zan yi hajji da wani ila baitillahi kowa indi aujabu min alladhi yaqulu yace zan yi hajji da wani zuwa ɗakin Allah هو عندي أوجب من الذي يقول أنا أحمل فلانا أي وانا يا في زما واجبي أي يحج ذي أما يا في أشي رتب توالي أي أي نعم لا وانا دي أي جوني أفعل في تدوي يعني أنا أنا أعمل فلانا إلى بيت الله لا يريد بذلك أنا أنا في شيء وانتم لأن إيجازه الرجل حجا تندم إلى بيت الله من طاعة الله كان عيد عن الله فأرى ذلك عليه إن قوانا يا زمان لليني إلا أن يأبى الرجل سيدي مكينك فلا يكون عليه في الرجل شيء saboda kanan wannan mutum da yake zuwa ba za ce sai ya yanka kaza ba ko sai ya yi hadaya kaza ba قال ابن القاسم رحمه الله ai wannan shi ne wancan gaje wai wacin da mutane ne ya aka ta Allah na san su sun sha matsala alai ka ga addini ne a gaban su ba duniya ke gaban su ba za ku gani ku ko ta aiki ya zofi sai ne mai da za a masa tarihi ba su sha matsala ba ya za a yi su tale ya za a yi su tale an ce za a yi kaza za a yi kaza ya za a yi ba zan ki ba a sama min mafita yanzu ko mutum da ya gano abin da kuke nema kenan ba sai ta sama muku mafita ba zo ku kewaye shi ta ce an kana son je wajen wani sai ki da kai Wa rukasin وقال لنا مالك الرجل يقول أنا أعمل هذا العمود zan ɗauki wannan kututturen إلى بيت الله فقال لنا دقني كيلا انفصل الآن تيسو إيكي وهنا أو هذه أو هذه الانفصة كيلا تنقلق وولا دردوما فينا جاء إيش نجديتا إنكرا أو ما أشبه هذا من الأشياء إنه يهج ماشيا ثم وهلا جاء إيكي فهجين كفر ويهجيكما لموضع يعني كل إن تفعي ما جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء دقا إجازة زي لو تي وانا أبون وانا صندان وانا منين دي وطلب مشقة نفسه يعني ميوعلا دقا وليدع المشقة على نعم نفسه ولا يحمل تلك الأشياء بغير أوكي والنابون وليهدي يا شيخ nam a farko wahala ne a yi dauka ya ko yana da rai da sauransu sun da ai mutum ma haka ka ce mai ran shi ma ka kakka dauke shi ai